Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar ana iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA afirka birnin ya kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim ka almasi garba da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin. Verification an gama duk wanda baya da matsala an biya salari. Ba mu da ishu na rashin biyan salari a Yobe. All along local government da state ana ta salari. kwamishinan yada labarai na jihar wato yobe aka ji kan batun zargin akwai ma'aikatan ƙananan hukumomi da ba a biya su albashi ba wadda suka kai fiye da shekara guda ba a biya su ba sun kai kuma a dubbansu in aka ce a yi aiki da wa'ansu bisan ba aikin da ake he ga rishin yara ya kawo wannan ne muke gudu an ya kamata a ce kowa ya zo zamna da shi aka yi aikin nan tun daga kwari ha a ƙarshe shugaban cibiyar 'yan jarida a jamhuriyar Nijar Ibrahim Haruna kan kwamitin gyaran fuska ga dokokin aikin jarida a kasar. Ƙungiyar Lotari ta kasa ta ba da gudumaka motsa jiki ga jihar Kebbi. Za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar suka yi a mako da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. Yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran ma'aikatar shari'ar Amurka ta gabatar da takardar ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke San Francisco ta buƙatar maido da umarnin shugaba Donald Trump na hana shigowa Amurka daga ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi. Kotun ta tara a jerin matsakaitan kotunan ɗaukaka ƙara na shirin fara sauraron muhawarar baka daga ɓangarori biyu a yau ɗinnan talata. takardar ɗaukaka ƙarar ta ma'aikatar shari'a na cewa hana shigowar wani iko ne na shugaban ƙasa da yake da shi na hana baƙi shigowa amurka da kuma shigar da 'yan gudun hijira takardar ta bayyana umarnin da wani alƙalin kotun tarayya ya bayar na janye umarnin hana shigowar da cewa wani kuskure ne kuma ya wuce makaɗi da rawa wasu lauyoyin amurka da kamfanoni kusan 100 da wasu jihohi biyu da ma wasu 'yan damakara ciki har da sakatarorin harkokin waje na da john kerry da madeleine albright sun alubalanci wannan eh, a kotu baya ga haka kamfanonin fasaha ciki har da manya-manya a da ke silicon valley irin su apple da facebook da google da microsoft da twitter sun gabatar da ƙara ranar lahadi a kotun ta ɗaukaka ƙara suna masu goyon bayan ƙarar da aka gabatar na neman wato ta neman a soke dokar hana shigowar shugaban amurka donald trump ya yi alkawari ga sojojin kasar ba su cikakken goyon baya yayin wani jawabi da ya ga sojoji a ziyarar da ya kai helkwatar umarnin sojin amurka centcom a takaice da ke sansanin sojin saman amurka da ke tampa a jihar florida za mu goyi bayan ku ɗari bisa ɗari za mu kare masu kare mu kuma sam sam ba za mu taɓa yashe ku ba a cewarsa a jawabin da yi bayan cin abinci da wasu sojoji da ake shirin tura su fagen daga Trump ya bayyana cikakken goyon baya ga NATO ta amma to amma fa ya ce sai wato abin da kawai muke bukata shine dukkan kasashe membobin wannan kungiya ta NATO su rinka biyan hakki da ya ba a kansu ya kuma yi magana kan ISIL wadda ya ce kungiya ce mai aniyar kashe al'umma da dama a faɗin duniya ba tare da ambaton umarnin shugaban kasa da ya rattaba hannu a kai a makon jiya mai takaita shigowa amurka ba trump ya ce ya ɗauki mataki kuma zai ci gaba ɗaukar matakan kakkaɓe abin da ya kira tsauran ra'ayin addini daga ƙasar labaran duniya kenan ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc dan takarar shugabancin kasar faransa francois filon ya ce zai ci gaba da yakin neman zabensa duk kuwa sukar da yake fuskanta bayan rahotannin jaridu masu nuna cewa ya biya matarsa wani adadi na kuɗi na tsawon shekaru sha biyar ba bisa ka'ida ba lokacin shi dan majalisa ne filon wanda ya ce ai ya biya matarsa ne kuɗin da ya cancanci irin aikin da ta yi kawai ya roƙi gafara ne saboda abin da ya kira kuskure saboda ɗaukar iyalinsa aiki to amma ya ce albashin da ya ba matarsa ya dace sosai ganin cewa wato masaniya ce a fannin shari'a babu wanda ke da damar yin alkalanci kan irin aikin da ya kamata hadimar majalisar dokoki ta yi sai shi kansa ɗan majalisar a cewar felon a wani taron manema labaran da ya kira jiya litini a martanin da ya bayar game da zargin cewa matarsa ba ta aikin komai duk da an yi ta biyan ta albashin dala dubu hudu a wata farin jinin filin ya dusashe matuka a tsawon makonni biyun da suka gabata tun bayan da jaridar kanar shano ta wallafa wani rahoto mai kunshe da bayanin albashin matar ta felon ma'aikatar harkokin wajen amurka ba za ta kira taron manema labarai na kullum ba a wannan satin wani sabon al'amarin da ake gani tun bayan rantsar da shugaba donald trump mai magana da yawon ma'aikatar mark tona ya ga muryar amurka cewa ma'aikatar ta harkokin waje za ta ci gaba da amsa tambayoyin manema labarai sai dai kawai ba za ta zauna da 'yan jarida irin na kulle yomin ba a wannan mako wata tun daga shida zuwa goma ga wata ya ce to amma jami'an da abin ya shafa za su maido da hira da 'yan jaridu na kulle yomin da zarar sun samu sukunin yin haka. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc To madalla jiya ne mataimakin shugaban Najeriya kamar yadda kuka ji a cikin mu na safe kuma mukaddashin shugaban ƙasa a halin yanzu farfesa Yemi Osibanjo ya ga 'yan Najeriya cewa waɗanda suka fito zanga-zanga har da waɗanda ba su fito ba gwamnati tana jin kukan su raɗau ga ma dai ci gaban abin da ya faɗa a takaice. Farfesa Osibanjo ya bayyana haka ne yayin da yake jawabi a ganawar da aka yi tsakanin kwamitin kula da harkokin tattalin arziki da 'yan kasuwa dangane da shirye-shiryen gwamnati na kaddamar da shirin farfado da tattalin arzikin ƙasa wadda za a kaddamar wani lokaci cikin wannan watan. Farfesa Osibanjo ya ce, Muna jin ku ƙarara waɗanda suke kan tituna suke zanga-zanga zangane da hali da tattalin arzikin ƙasa yake ciki, har ma da waɗanda ba sa cikin zanga-zangar amma suke jin raɗaɗin matsin tattalin arzikin. Muna jin ku ƙarara, kun cancanci rayuwa mai nagarta ko inganci kuma muna aiki ba dare ba rana domin sauƙaƙa muku rayuwa. Mugaddashin shugaban ƙasan ya tuno da kalaman shugaba Muhammadu Buhari cikin 'yan watannin baya bayan nan inda yake cewa na sani babba daga cikin abin da kuke tunani shine matsalolin tattalin arziki. kuma ba tattalin arziki da ake ciki hakika ya taba kowa a zaman ku ko kuma a iyalance. Ga waɗansu ku, hakan yana nufin kun kasa biyan kuɗin makarantar yara. Ga waɗansu ba za ku iya sayan shinkafa ba saboda tsadatta ko gero ko samun ku yi balaguro a cikin gida ko kuma ƙetare. Ga matasanmu da dama hakan yana nufin rashin abin yi ba an kammala karatu a kwalejojin kimiyya da fasaha ko jami'a. Ina sane da yadda rayuwa ta yi tsanani har ga harkar kasuwanci. A dukkan rayuwata ni mai karɓar albashi ne, saboda haka na san yadda mutum yake ji idan albashinsa bai zai iya biyan bukata ba. A dukkan faɗin ƙasar nan ana sadaukar da kai matuƙa. A wannan yunƙuri na ficewa daga cikin wannan mawuyacin hali sakamakon shekara da shekaru da aka yi ana ko in kula da kuma cin hanci da rashawa tilas a fuskanci wahala. Amma duk da haka akwai haske daga ƙarshe saboda haka tilas ne mu yi aiki tukuru kuma mu yi aiki tare tare da haƙuri domin kawo canji daga hali da ake ciki zuwa ga yanayin tattalin arziki mai ɗorewa wadda yana tafe da yardar Allah. Haɗa Wasu ma'aikatan ƙananan hukumi a jihar Yobe kuma suna zargin gwamnatin jihar ta kasa biyan sa albashi fiye da shekara ɗaya yanzu ga Hassan Maina Kaina da ci gaban rahoton. ma'aikatan sun yi ikirarin cewar sun kai dubbai a ƙananan hukumomin fataskum fika nangere da fune da suka rasa albashin albashinsu tun daga shekara ta 2015 bayan wani aikin tantance ma'aikatan ƙananan hukumomi mai cike da kurakurai da gwamnatin jihar yobe ta gudanar sunana muhammad abubakar ina sa fataskum local government yobe state da yanzu tun 2015 september an yi stotin salar mu mu kuma ba mu san me dalili ba amma me aka ce muku da aka dakatar da albashin ya turo kwamati ce sun tantance mu mu ma'aikata ne gwamnati ba ta da kuɗin da za ta iya biyan mu shi yasa dole za a rage wasu ana biyan wuta kamar ni yanzu maraya ne saboda ni ɗa ne ni uba al'umman da suke gindina suna da yawan gaske ga uwa ga kanne ga kuma 'ya'ya a kasancewar wallahi irin wannan ta gayyara da na shiga na sani Allah ne mai kowa mai komai kuma lokaci yayi wa'adi yayi har 'yata ta zo ta kamu da wani jinyan da abun ya gagare ni ina ci ina gani Allah ya sanadiyar rayuwarta. yanzu misali in a ce shi gwamnan jihar Yobe yana jin ka me za ka so ka gaya mishi ya kamata ya duba Allah ya duba cewa wannan haƙƙi ne a kansa a kuma wuyansa ya rataya ya kuma sani cewa idan da yi mana ba a nan ranar gobe kiyama kuma Allah yana sanar da duk irin shugabanci da yake jagora na al'umman Yobe sunan haimalan mari yau fiye da shekara ɗaya da kusan wata shida ba da albashi ga iyalai ga kuɗin makarantar yara ga abinci ba shi ta hadiya da babu saboda wawa biya an sako siyasa ce a amma kuma dai akwai masu wajen murhuwa ka je ban bambadanci ko ka iya fadanci irin su yadda suke so to za ka samu albashi. Na tambayi shugaban kungiyar ma'aikatan kayan hukumi na jihar Yobe Musa Hassan El Badawi ko sun san halin da mambobin suke ciki? Eh muna sanar da korafin nan getting to almost a year dai. Akwai kurakuran da aka samu aka samu da innocent mutane suka zamanto victim. Akwai innocent mutane wanda genuinely employed ma'aikata wanda su ma suka shiga cikin wannan al'amari. Yanzu an yi wannan exercise ne ya kai wajen committee wajen hudu ko biyar. Different suka ba sa bada sai mu zo nuna gamman zalunce su wannan abu da aka yi babu gaskiya a cikin wasu an zalunci mutane sai ka sake kafa wani to at the end of the day da muka ce to a je a sake dubawa tun daga 2015 duk mutumin da aka samu ya shiga cikin wannan wahalar just like that duba a yi reinstating waɗannan. Gwamnatin jihar Yobe ta ce a iya saninta ba ta da matsala da albashin ma'aikatan ƙananan hukumomi. Mala Musti shine kwamishinan watsa labarai na jihar Yobe. Verification an gama duk wanda baya da matsala an biya salari. Ba mu da ishu na rashin biyan salari a Yobe. All long local government da state ana ta biyan salary lokacin da muke magana da kai yanzu ba problem ko ɗayan da magana albashi ne a local government ba mu da problem ba mu da problem throughout ba mu da wani matsalan biyan albashi a yobe hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a jamhuriyar Nijar gwamnatin ƙasar ta kafa wani kwamiti domin tattaunawa ko kuma ta duba hanyoyin aiwatar da kuskurema ga dokokin aikin jarida sai dai haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan jaridar ƙasar ta koka kan rashin shigar da 'yan jarida a wannan kwamiti duk da cewa mai ɗaki shi san inda ɗakinsa ke yoyo wakilin muryar amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani Babban aikin da ke gaban wannan kwamiti shine duba wasu daga cikin mahimman dokokin aikin jarida da ake da su a Nijar don bayar da shawarwarin da za su taimaka a aiwatar da gyaran huskar da ke daidai da aikin jarida a zamanance. Matakin da ka iya taimakawa a kaucewa cin karo da wasu dokokin ke yi da junansu a wannan fanni a can baya. Hajiya fashimata Gali Adam ita ce babbar magatakarda a ofishin ministan watsa labarai. Kasan harkar dokoki in sun daɗe ana aiki da su wa'ansu tun lokacin conference national aka sa Wa'ansu sun yi shekara bakwai sun yi shekara biyar an yi tahiya an gani da 'yan matsaloli a cikinsu. Shi ne yanzu aka ce bari a sa ɗan komiti karami da zai yi aiki ya yi gyaran huska ma wannan Eh, dokokin kaga akwai ordonance 9331 ta bisa communication audiovisual dole da zawa tnt wannan ordonance kin adibata akwai composition kin da csa yadda take da attribution shi ma an yi tahiya an gani akwai kuskure a ciki dole ai zamna adiba da kuma ordonance portant regime de la liberté de la presse daga baya sai a gama duk 'yan jarida a yi abin da ake ce ma atelier de validation kowa ya ba da ra'ayin shi daga cikin mambobi shida da kwamitin ya kunsa babu ɗan jarida ko ɗaya tak abinda ibrahim haruna shugaban cibiyar 'yan jarida maison de la presse ya ce tamkar an yi tuya an manta da albasa ne lamarin da ke kokarin jefa shaku a zuciyar 'yan jarida game da manufofin wannan shiri na sauye-sauyen dokoki in aka ce a yi aiki da wa'ansu bisan ba aikin da ake ga rishin yara ya kawo wannan ne muke gudu an ya kamata a ce kowa ya zo zamna da shi aka yi aikin nan tun daga kwari har a ƙarshe kenan in aka yi haka nan kowa ka san da yarda shi ya san abin da ake nan ana yi amma in aka ce a sa mutane shidda cikin ɗaki a ce su yi aiki daga baya a hutu a ce mutane kai ku zo ga aikin da aka yi ku zo ku dan gyara a rana guda ka san ba ta yi ba amma in aka zauna aka kira kowa aka ce ku yan jarida ga walƙalan ku zo ku zauna ku kuma ku ba da shawarar ku tunda ku kuka yi aikin kuma rayuwar ku ce to in ba a sa ku ba ciki tunda fari kenan kun ga ku kuna zato an yako ba ana nema a mai da agogo baya ba ne ba shine muke gudu sai dai gwamnatin a ta bakin magatakardar ministan watsa labarai cewa take ba wata muguwar manufa a tare da wannan yunkuri kowace gamuwa aka yi ta 'yan jarida ana cewa wa'anga dokokin suna da matsala ba mu da niyyar cuta kowa a ciki tunda in mun cuta mu mun cuci kanmu tunda mu ma 'yan jarida ne in yau muna nan gobe tare da su zamu tun da in muka bar wurin ga jarida zan mu koma kenan mun cuci kanmu na san ko ba wanda yake so ya cuci shi Allah ya kama mana a sakamakon korafe-korafen na cibiyar 'yan jarida shugabannin kwamitin sun amince a baya-bayan nan su shigo da 'yan jarida uku a cikin wannan kwamiti wanne ba tare da wani dogon turanci ba ya kamata ya bullo da shawarwarin da aka dora masa alhaki kafin ya gabatar da su gaban hukumar sadarwa ta ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger za mu kawo muku rahoto kan gudumar kayayyakin motsa jiki ga jihar kebbi kamin nan ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Ƙungiyar Lotiri ta ƙasa a Najeriya ta ba da gudumar kayayyakin motsa jiki ga makarantun firamare hamsin da ke jihar Kebbi. Babbar sakatariya a ofishin sakataren gwamnatin tarayya Hajiya Amina Muhammad Bello Shamaki ce ta miƙa kayayyakin kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana. A ƙoƙarin da take a fagen bunƙasa harkokin wasanni a makarantun Ƙungiyar Lottery ta ƙasa ta rarraba kayayyakin wasanni a makarantun firamare sama da hamsin a jihar kebbi Najeriya. a wajen taron rarraba kayayyakin wata jami'a mai kula da ayyuka na musamman ofishin sakataren gwamnati na tarayya hajiya amina muhammad bello shamaki ta bayyana irin kayayyakin wasanni da an rarraba don jin karin bayani ga hajiya amina muhammad bello shamaki akwai kayan kwallo iri-iri akwai kwallon hannu akwai kwallon kafa akwai kwallon tebur akwai taekwondo akwai guje-guje kashi biyu da na high jump kashi dai kamar takwas ne wanda aka rarraba wa 'yan makaranta. Me gwamnati ta kawo kayayyakin wasanni a halin yanzu? Yanzu ilimi take bukatan wasu abubuwa can daban. Ai ilimi baya da iyaka. Ilimi kuma kowane iri ne yana kara ma yaro da ƙasa ƙarfi. kuma abin da aka fara mutum na yaro lokacin zai iya ya rike ya iya shi sosai kuma ya ci gaba da yi shi yasa aka ga cewa ya kamata a fara da firamare 'yan makarantar firamare don su koya da wuri su iya kuma su rike su yi ya zama abin sana'a abin karfafa ƙasa baki ɗaya. to wani irin kira za ki yi wa su malamai domin su amfani da waɗannan kayayyaki yadda ya dace ga yara to malamai muna kira gare ku na cewa wannan alamari na kayan nan da aka bayar na wasannin motsa jiki masu amfani ne masu amfani ga ruko malamai ga masu amfani ga yara masu amfani ga ƙasa ya kamata a riƙa su yadda ya kamata kuma a tabbatar da an koyar da yara su yi amfani da su su iya su masu gwani don ƙasa baki ɗaya ta amfana ya zamanto duk kwabon da aka ba kashe aka yi amfani da wannan ya yi amfani ga ƙasa. to wani irin kira za ki wa ita gwamnatin jiha domin ta ƙara bisa ga abin da kuka kawo. a gwamnatin jiha dama hannu biyu ake yi gwamnatin tarayya ba ta yi ta kaɗai so muna duba cewa gwamnatin jiha wayannan da ba a yi wa ba da kuma wayanda ba su da wurin da za su sa kaya na a tabbatar da cewa an saman musu wurin da za a sa kaya kuma an karfafa su kuma an tabbatar da an yi amfani da su don a ba su goyon bayan su yi abin da ya kamata da yake jawabi a madadin sakatarorin ilimi na kananan hukumomi shugaban kungiyar sakatarorin ilimi na jihar kebbin najeriya alhaji muhammadu dan kane dogon daji ga abin da yake cewa gaskiya hajiya maryam na yi matuƙar farin ciki samun kaina a wannan wurin yau kuma da ganin irin abubuwan da an ka raba kyaututtuka ga makarantu masu ɗimbin yawa nan cikin jihar kebbi za ki iska insha Allah kowane yanki kowane lungu ya samu kason da ya ɗauka sannan kuma waɗannan abubuwan za su ƙara bunƙasa son wasanni a cikin matasanmu sannan kuma za su ƙara walwala da kyautata jikunkunansu wato jiki shi samu walwala shi motsa zan da'iman mutum bai zama ɗanci makwance ba koyaushe ana motsa jiki sannan rayuwa tana cikin nishaɗi wanda zai hana mutum daga zaman banza ko shi zauna shi ɗaya babu wata motsa rayuwa ko nishaɗi mm, ko yaya harkan wasanni ke taimaka ko tallafa ma yara harkan wasanni hajiya ake sani game yadda ni gaya miki cewa jinin yara koyaushe zai zan ana motsa shi suna ƙara jin daɗin haɗuwa da 'yan uwansu social wato ta huskan cuɗanya da juna sannan kuma rayuwa koyaushe za su zama fresh tana mai haskaka ta ƙawatarwa da'iman saboda shiga cikin harkokin wasanni. To wanne irin gargaɗi za ka sake yi masu malamai domin su tabbatar da cewa an bi wannan mahajar da cewa lokacin wasa a kai yara gurin wasa na'am to ai ga tsari na manhaja mun sani tilas ne ka'ida ce musamman awoyi na safe ana kai yara fili su motsa jikin su yi kwallo su yi komi ana yi dai idan aka fito da sahi dama hukuma ta tsara wannan saboda yara su samu wartsakewa da washe rayuwarsu tun da wuri-wuri saboda haka ina kira ga malamanmu a ga cewa an yi sticking to wato an kula da abubuwan da an ka tsara kuma an bi su wannan darussan suna nan cikin timetable ɗinmu cikin tsarin aikinmu don haka ina kira ga malamai a bi su kuma a ci gaba da aiki da waɗannan kayan yadda ya kamata kazalika wata mata mai horar da harkokin wasanni a makarantar mahuta model primary school da ke karamar hukumar mulki ta fakai malama hawa di sama'ila gele ta yi tsokaci game da kayayyakin wasannin da an ka rarraba kamar haka. Wannan kayayyakin da aka bamu yana da muhimmanci sosai daga gare mu kuma ga yaran mu don yana sa su su ƙara kuzari a makaranta. In ba a games makaranta yaro ba zai samu ƙwarin gwiwa na yin wasu abubuwa cikin makaranta ba amma in akwai games in aka taba karatu sai a zo a taba kidi a taba karatu haka na ake cewa aka dan yi wasanni a yi karatu shi zai sa waɗanda ba su makaranta sai ga sun samu encouragement suna sha'awar zuwa makaranta domin su samu waɗannan abubuwa suna yi su ma yaran makarantu da aka kawo wa kayakin ga abin da suke cewa. Sunana Hamida Aliyu, makarantar mu Gwando Emirates, sannan kuma mun ji daɗi. gwamnati ta kawo muku kayakin wasanni, da kuna da su makarantun nan A'a. Kuna irin wasanni din nan? A'a. To yanzu da gwamnati ta kawo muku kayan wasanni yaya kun ka jiya? Gaskiya mun ji daɗi sosai. To wanda irin wasanni kika iya? muna yawan hawa lilo ko muna yawan wasanni muna gudu ko idan mun samu wasu abubuwa sai mu dinga yin wasanni da yawa toke a ganin ki wasanni me yake kara miki kamar ke a matsayin ki na yarinya gaskiya suna sa ka ji karhin jikinka ka shakata ka wala baka jin wani jikinka ko da safe baka jin sanyi in kayi irin wasannin nan kuma yana taimaka muku wajen fahimtar karatu? Mm, yana taimaka mu na wurin fahimtar karatu. Muryan Ato Muhammad Muryan Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. To a gaida Maryam Ato Muhammad, Sulaimu Muni Barma ya duba sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar suka yi a mako ga rahotonsa. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa wasu jama'an bincike na ƙasa da ƙasa sun fara saka ido akan harkokin wani babban dilan sayar da makamai a Niger. Wanne aka taɓa ambato sunansa daga cikin jerin mutanen da ake zargi da tafka wata mummunar ta'asa a Najeriya. Jaridar ta ce ɗan kasuwar da wannan bincike ya shafa tuni ya fara fuskantar hushin wata ƙasar yammacin duniya. wacce a baya-bayan nan ta ɗauki matakin soke wata odar makaman da ya yi daga ƙetare jaridar le wacce ainihi ita ce ta fara bankaɗo abubuwan ɓoye da ke tattare da shari'ar da ake tafkawa tsakanin gwamnatin niger da kamfanin afrikar na ƙasar india game da matakin soke kwangilar da niger ɗin ta ba wannan kamfani a 2011 ta sake wallafa wasu sababbin takardun da ke ɗauke da bayanai masu fallasa abin da ta kira taurin kan hukumomin Nijar. Wannan ya biyo bayan taron manema labaran da magatakardan gwamnatin Nijar ya kira domin mayar da martani a kan abubuwan da jaridar ta faɗa a can baya. Sai dai Lekuriye ta ce ba gudu ba ja da baya game da bayanan da ta bayar, ba kuma tantama a kan wannan magana. bijirewa hukunce-hukuncen da kotuna suka yanke a can baya a wannan badakala shi ya jawo nijar shan kaye a wannan shari'a da ta yi sanadiyar kamuwar kadarori da makudan kudaden kasar ta nijar a ƙetare jaridar le republican cewa take hukumar sadarwa ta kasar nijar csc ta ja kunnuwan wasu kafafen kasar da ta ce ta same su da laifin bijirewa dokokin aikin jarida a nijar a wani rahoton da ta fitar hukumar ta CSA ta ce ta gano cewa kafafen da suka hada da gidan talabijin tele sahel da radio voadi sahel da jaridar le sahel dukkansu mallakar gwamnati sun toye wasu kungiyoyi da jam'iyyun siyasa da 'yan kwadago 'yancin amfani da kafafe mallakar gwamnati da doka ta yi tanadi wa kowane ɗan niger jaridar tele republican ta ce a ƙarƙashin wannan mataki hukumar ta csa ta tunatar da waɗannan kafafe cewa nauyi ya rataya a wuyanta ta sa ido a kan irin wainar da ake toyawa a harkokin watsa labarai sannan yin adalci a kan aiki wajibi ne ga kowace kafa ba ja a kai domin hakan demokradiyya ta tsara saboda haka ta ce da su a kula a kuma kiyaye gaba in ji jaridar le republican sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ana tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc karfe biyu da kusan minti 27 na dare ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni assalamu alaikum sunana babba haruna da baba joga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillah a yau ina so ne in yi kira ga kungiyar nut na jihar gombe cewa ya kamata ta bi kadun malaman da har yanzu ba sa ganin albashinsu kusan watanni da dama da suka wuce domin kuwa a gaskiya shi mai girma gwamnan jiha alhaji ibrahim hassan dan kwamba tulban gombe dara yake so ya kawo a cikin harkokin ilimi shi ya sa ba mu a gombe state muna tuciya da mai girma gwamna kan cewa ba a taɓa yin wata daya ba a yi albashi ba to abin da ya jawo waɗannan ma aka rike musu nasu shine mai girma yana bukata za a yi tankaɗe da rairaye domin zakulo ma'aikata na bogi da kuma waɗanda ba sa zuwa aiki kwata-kwata to a lokacin da aka gudanar da wannan sai aka yi rashin dace su ma ma'aikata na tsakani da Allah sun shiga cikin jerin wannan saboda duk lokacin da za a yi jarafa dole sai an shigarwa wani wanda bai san hawa bai san soka ba shine muke kira ga wannan kungiya ta aminci cewa da bi kadon waɗannan ma'aikata na gaskiya domin su masu dawo kan sistem muddin dama aka kama mutum da laifi to wannan fashi ya dawo wa kansa shi ne shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice kafin mu sallama da ku. masu saka ido kan shirye-shiryen gudanar da zaben somaliya sun ce rashawa ta yi katutu a harkar gabanin zaben shugaban kasar da za a gudanar gobe laraba ta yadda 'yan takara ke ta baiwa 'yan majalisa kyaututtuka da makuran kudade don su samu ƙuri'unsu 'yan takara 23 ne ke kalubalantar shugaba mai ci hassan sheikh mahmud wanda ke neman wa'adi na biyu mai tsawon shekaru hudu a matsayin shugaban wannan kasa ta kuryar afirka 'yan majalisa waɗanda aka zaɓa bara su ne za su zaɓi shugaban ƙasar to madalla da aka Allah kama karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin noma tushen arziki da sarfilo hashim da ke shiryawa ya kuma gabatar kamar na madadin ibrahim ka almasi garba da ya ta ni gabatar da shirin da solomon abu da ya kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya malam charles hall da ya riga masa a nan nisa sahabu imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya